بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكم بوديا تثبت الله ga Allah wanda ya nuna mana wannan safiya mai tara albarka safiya ta lahadi ta kuma biyu ga watan rajab a wannan shekara ta 1437 kuma daidai da goma ga watan hudu shekara ta 2016 miladiya da izinin allah maɗaukin sarki a wannan safiya za mu tashi a darasi na 39 a karatu wannan littafi mai tara albarka littafin Mwaka umarit wanda ke muna karanta ruwayar yahya ibn yahya allaisi kamar yadda bayanai suka sha gabata ba so ɗaya ba ba so biyu ba cewar littafin Mwaka, abu na farko littafi ne da imam malik ibn anas imamu da'imma imamu darul hijira ya wallafa kuma daga sassan duniya gabas da yamma kudu da arewa an yi tafiya takakkiya zuwa ga imam malik ibn anas domin biya wannan littafi a gabansa akwai muhammad ibn wahab al-mishri babban malami ne a kasar masar yana kan hanyar shi ta zuwa birnin madina domin ya biya mawafa a gaban malik ya haddace littafin tsakanin misira da madina ya haddace littafin akan hanya kenan za a ga ashe waɗanda suke zuwa karatun ba ƙananan malamai ba ne cikin waɗanda suka je akwai ziyad ibn abdurrahman ziyad ibn abdurrahman wanda aka fi sanin shi da suna shabakun shi ne farkon wanda ya kai littafin muwatsa birnin andalus a ga misira gabashin afirka kenan kuma idan ana magana andalus shi ne gabashin abin nan yammacin duniya kenan inda ga spain ai tana tana yammacin duniya andalus a yaren da kenan a yaren yau shi yi kira asbaniya ko kuma spain andalus ɗin kenan to ziyad ibn abdurrahman ne farkon wanda ya shigar da littafin muwaffa birnin andalus ne mutum na farko da ya kai littafin muwatsa birnin andalus a lokacin malamai suka tashi tsaye wurin biya wannan littafin a gabansa daga cikin waɗanda suka biya a gabansa akwai yahaya ibn yahaya ibn rislan allaiti bayan ya biya littafin a gabansa sai kuma shi yahaya ibn yahaya din ya yi takakkiya zuwa madina domin ya sake biya mawafa ɗin a gurin malamin madina shi ne imam malik ibn anas tunda a lokacin yana da ku lura da kyau malaman hadisi suka ce wa kullum ma qallat rijaluhu ala duk lokacin da isnadin da kake da shi ya zama kaɗan to shi ne isnadin da ya fi kowane girma amma duk isnadin da yake tsakaninka da malami akwai nisa to shi ne isnadi mafi wancan da wurin girma saboda haka yahaya ibn yahaya allafi a lokacin da ya biya muwatsa tsakanin shi da malik akwai mutum guda wanda mutum ne shi ne ziyad ibn abdurrahman kenan zai ce haddasa ni ziyad an malik wannan ya sa yahaya ibn yahaya allai shi domin ya sami isnadi ali ya yi tafiya takanas domin ya sake biyan mawaka na a gaban malik domin ya ce haddasa ni an malik ina fatan kun fahimci wannan da kyau to bayan da ya yahaya ibn yahaya allai shi, ya yi tafiya zuwa birnin madina ya biya littafin mawaka a gaban malik ibn anas in banda waɗansu babi uku zuwa hudu a cikin kitabun itikaf inda zaka bude kitabun itikaf yanzu a cikin muwaffa ka wuce babi na daya a kitabun itikaf ka wuce babi na biyu ka kai babi na uku zuwa na hudu za ga ya ce qala hadathani ziyad ibn abdurrahman an yahya an malik ko ya ce qala yahya qala ziyad qala malik yahya ibn yahya ya ce kaga sai bai ce malik ya ce ba sai ce ziyad ya ce saboda a lokacin yana kokwanton shin waɗannan babi da ke cikin kitab laitika ya sake maimaita su a wurin malik ko bai sake maimaita su ba wana ji da kyau ko sun da yana kokwanton ya maimaita ko bai maimaita ba sai da ɗauki tsohuwar ruwaya da i ta ziyar ibn abdurrahman ya tabbatar da ita a kai tsabagen kula da amana ta ilimi kenan bayan da shi yahya ibn Yahaya al-laifi ya karantar da littafin muwaffa bayan ya dawo daga andalus to akwai manyan malamai da suke karatun muwaffa a gabansa daga ciki akwai abu marwan mana ubaidullah ibn yahya al-laifi dan shi kenan yayi karatun muwaffa a wurin shi shi yahya ibn yahya al-laifi akwai muhammad ibn al-abbas ibn walid shi ma yayi karatun muwaffa a wurin yahya ibn yahya al-laifi akwai muhammad ibn waddah muhammad ibn waddah shi ma yana daga cikin waɗanda suke ruwayar mawafa wurin yahya ibn yahya allahi Haka na akwai baki ibn makhlad yana da cikin waɗanda suke ruwayar mawafa a wurin yahya ibn yahya allahi Haka na akwai sabah ibn abdurrahman al-utuqi duk waɗannan sun yi ruwayar yahya ibn ruwayar mawafa a wurin yahya ibn yahya allahi shi yasa ake da yarurruka kamar haka akwai riwaya ɗaya kenan sai kuma akwai tsarika biyu kenan idan aka ce riwaya shi ne karatun da waɗanda suka yi muwaffa a wurin malik kai tsaye kamar yahaya ibn yahaya allaci ya karanta muwafa a wurin malik kai tsaye kamar yahaya ya yahaya an-nisaburi ya karanta muwafa a wurin malik kai tsaye kamar yahya ibn abdullah ibn bukai ya karanta muwatta a wurin malik kai kamar abdullah ibn wahab ya muhammad ibn wahab ya karanta muwatta a gaban malik kai tsaye kamar alqa'ani kamar ma'an isa ibn ma'an waɗanda duk wanda ya karanta muwatta a wurin malik kai sai a ce riwaya sai a ce riwaya riwayatu yahya a malik riwayar da yahya yi daga wurin malik kuna ji da kyau ko riwayatu qanab an ruwayatu ma'an an ruwayatu abdullahi bin ah, muhammad bin wahab an malik wana ji da ke ko idan kuma a gaban waɗannan ne mutum ya yi ruwaya kenan ba a gaban malik ba to ana kiran wannan da suna ƙwariƙa ma'ana ƙwariƙatu ubaidullah ibn yahya an yahya ibn yahya an malik wana ji da ke ko ƙwariƙatu ubaidullah ibn yahya an yahya ibn yahya an malik ibn anas tariqatu muhammad ibn wadah an yahya ibn yahya an malik ibn anas da fata allah ta'ala ji kasu da gafara ya rahmu shi ruwayar yahya ibn tana daga cikin ruwaya mafi shahara ta muwatta yana daga cikin waɗanda suka biya muwaƙa a ƙarshe-ƙarshen rayuwar malik shi yahya ibn yahya allaifi da muke karanta ruwayarsa ta muwaƙa za mu tashi a inda muka tsaya a darasin da ya gabata muna cikin kitabun sala ma'ana kundi na uku kundi na farko ya yi magana kan abin da ya shafi lokutan sallah kundi na biyu ya yi magana kan abin da ya shafi a yanzu muna kundi na uku da yake magana kan abin da ya shafi sallah ma'ana kitabu sala kundi na uku da yake magana kan abin da ya shafi sallah babu ma ja a fin nija'in sala babu da ya zo zai bayani kan abin da ya shafi kiran sallah muna cikin babi da yake magana kan kiran sallah muna cikin fatoyin malik kada mu sha'afa daman yana kawo hadisai ne in akwai hadisi marfu'i sai ya fara ta da shi sai ya kawo maganganun sahabbai sai ya biyo da maganganun tabi'ai nau kenan hadisi mafudi sai fatoyin sahabbai biyu kenan sai fatoyin sahabbai uku kenan sai talhisin abin da shi ya fahimta an kullura haka tsarin muwatta din yake saboda haka littafin muwatta littafi ne da yake da asa sosai da sosai za ka sami za ka sami fatoyin magabata sosai da sosai a cikin muwafa hadisi marfu'i sai maganganun sahabbai sai maganganun tabi'ai sai maganganun tabi'ai sai kuma maganarsa domin shi malik imar anas yana cikin atba'u tabi'in yana cikin atba'u tabi'in ba wai yana cikin tabi'ai bane kullum da ke ku, domin da aka ce tabi'i shine wanda ya haɗu da sahabi na aka ce tabi'i shine dukkan wanda ya haɗu da sahabi ɗaya kenan ya yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama biyu kenan ya mutu akan imani don uku kenan wannan shine tabi'i to shi malik ibn anas ba tabi'i bane saboda me muka ce ba tabi'i bane saboda bai haɗu mutane bai haɗu kai kuma muka ce ba ga sahabi saboda bai haɗu. da sahabi ba sahabi kuma shine wanda ya haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ɗaya kenan ya yi imani da shi biyu kenan ya mutu a akan imani din uku kenan kamar wa kenan kamar abubakar siddiq kamar um, umar sayyidina umar kamar sayyidina usman kamar sayyidina ali kamar sa'id wa sa'ad wa ibn auf wa talha wa amir fihr wa zubair al-mumaddah al-asharatu al-mubashshirun bil janna kamar mus'ab ibn umayr kamar Ammar, ibn yasir cikin maza kenan kamar sumayya kamar aisha kamar fatima kamar zainab da sauransu wanda ya haɗu da abin da ma'aikin allah kenan wanda ya haɗu da sahabbai shi ake kira tabi wannan ji da ke ko wanda ya haɗu da tabi'i shi ake kira da atba'u tabi'in to waɗannan kuma su ne alƙurunul mufabbara su ne alƙurunul al-mufaddala sune karni mafi daraja dai kenan idan aka ce qala al-mutaqaddimun mutanen farko sun ce sune waɗannan uku sune waɗannan uku din sahabbai tabi'ai da atba'u tabi'ai ina fatan mun fahimci wannan da kyau sune al-qurun al-mufaddala da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khairun nasi qarni kuma allazina yalunahum kuma allazina yalunahum waɗannan su ne saboda haka imam malik ibn anas yake cewa a cikin fatoyinsa kenan ya haya ibn ya haya allah ce ya ce ƙwali ya haya wasu ila malikun an mu'azzinin azzana da ƙon nan muke sun mata na fara fara duwa yi sallu bi ƙamata ghairu faƙal la ba su da zalik ƙamata ghairu sawa قال يحيى يحيى ابن يحيى الليث يتي wasu ila malukun kuma an tambayi malik ibn anas tambaya ta anan ita ce wannan riwayar da da yahya ibn yahya ya kawo yanzu tana cikin riwayar da ita daga malik ta tsaye ko kuma tsakanin shi da malik akwai wani ya yi ta zuwa ga malik ne kai tsaye don ya ce kala yahya kala malik inda riwayar da ita ne wurin ziya za a ce ya haya qala ziyad qala malik kun gane maganar to amma tun da ya qala yahya yahya ibnu ya haya layth ya ce shi ya haya ibnu ya haya layth ya rusu shekara ta 234 ce wasu ila malik kuma an tambayi imam malik ibn anas imam al-a'imma imam dar hijra mufti al-haramain ya rusu shekara ta 100 da 79 ah, 179 yahya ya ce an tambayi imam malik ibn anas an mu'azzinin dangane da ladanin da yake azzana da qaumin yayi wa mutane kiran sallah ladani ne yazo ya kira sallah da ya gama kiran sallah summa tanaffala sannan sai ya koma gefe ya fara nafila wadace da kyau ko ya kira sallah dama ya kira sallah shine sanar da al'umma lokacin sallah ya shiga shi yasa ƙa'ida ta kiran sallah ake yin sa a farkon shiga lokacin sallah kuna ji da kyau ko don kuskure ne a kira sallah yanzu a tada sallah yanzu in dai ba wani abu ne shagaltar da ku ba ya zama na damun ku iku ne kaɗai kuka rage ba ku sallah ba kamar watakila sallar isha saboda karatu kun jata zuwa sama to dama ai kusan ku kaɗai ne ba ku sallah ba duk sauran mutane sun yi sallah to amma in dai ba haka ba in dai a kira sallah ne a tada sallah yanzu kuma kana nufin waɗansu mutanen su zo su hallara to ana buƙatar a ba da lokaci in an kira sallah sai a ba da lokaci sai a tada sallah amma irin ɗiban da ake ma magariba a tada a yi ta yanzu yanzu a kira sallar yanzu kuma a tada sallar yanzu a kowace sallah ma kuskure ne balle sallar magariba saboda sai mutum ya kiyaye ladane su kiyaye su kira sallah sai a ba dan an sanar da na nesa kenan cewar yanzu lokacin sallah yayi iqama kuma yasa kake ganin da an tada iqama sai sallah domin ana sanar da na cikin masallaci ne wanda ya riga ya hallara ana sanar da shi to an fara sallah yasa ya kira ta da sunan iqama dan a ciki akwai qad iqamatu sala a kiran sallah kuma babu qad iqamatu sala to yanzu ladan ne ya kira sallah da ya kira sallah kuma tanafala sannan sai ya koma gefe ina fila yana cikin nafilan nan kafin ya idar fa aradu an yusallu bi iqamati ghairi sai ga liman sai kuma mutane suke so su yi sallah a tada sallah kenan bi iqamati ghairihi da iqamar wani wanda ba shi ya kira sallah ba eh tambaye kenan da aka Malik ibn Anas fa qala sai ce la ba asu bi zalik babu ne babu ne iqamatuhu iqamata shi ladan da kira sallah wa iqamatu ghairihi da kamar wani wanda ba shi ya kira sallah ba sawa daidai suke eh aga sawa daidai suke ma'ana 50-50 kenan ko kuma akwai 52-49 aga tun da yake sawa daidai suke shi ya fi ya raba da kifi kenan ji ɗanwa to amma wanda ya fi dai in dai ga su to wanda ya kira sallah ya tada ya tada iqama qala yahya qala malik lam tazni as-subh yunada laha qabla al-fajr fama ghayruha min as-salawat fa inna lam naraha yunada laha illa ba'da an tahill an yahilla waqtaha قال يحيى يحيى ابن يحيى الليثي قال مالك امام مالك ابن انس امام دار الهجره ياتي lam tazali subhu ita sallar asuba bata gushe ba yunada laha qabla al-fajr ana mata kiran sallah ne na farko tun kafin al-fajr asuba bata gushe ba mu haka muka samu malamai muka samu magabatan mu inji malik ibn anas yake cewa asuba bata gushe ba yunada laha qabla al-fajr ana mata kiran sallah kafin al-fajr ta fito to da ga asuba kiran sallah nawa ake biyu kiran sallah biyu ake yi a asuba za ka ji wasu masallatan kiran sallah uku hudu biyar fiye wannan kuskure har a wannan musamman ma lokacin azumi lokacin azumi sai wani ya kira sallah so shida wannan kuskure kiran sallah biyu ake yi ɗaya kafin alfijir ya fito ɗaya bayan alfijir ya fito ina fata mun gane wannan da kyau wannan haka ake kiran sallah biyu ake yi ba uku ko hudu ko biyar ake yi ba sannan na farko din da ake yi ana yin shi ne kafin alfijir ya fito wanda yake shi wannan kiran sallah na farko shi baya sa a sallah asuba kamar yadda baya hana mai suhuri ya ci abincinsa kiran sallah na farko kenan kuma ana yin shi ne a idan ka kasa dare kashi shida idan ka kasa dare kashi shida to a kashi shidan ƙarshe ake yinsa kuna ji da kyau ko to yanzu ya za ka kasa dare kashi shida a matsayinka na ladan a yanzu nan dare yana shiga karfe nawa ne karfe nawa rana take faduwa ina lada ne eh yake cewa shida da minti arba'in to idan shida da minti arba'in ne kaga bakwai da arba'in awa ɗaya takwas da arba'in tara da arba'in goma da arba'in sha ɗaya da arba'in sha biyu da arba'in ɗaya da arba'in biyu da arba'in uku da arba'in hudu da arba'in goma arba'in na albin da ke mutuwa Eh? sun ce biyar da sha biyu ladani ba muke tambaya ya ce biyar da sha biyu yanzu yana sama ne ko yana ƙasa ma'ana ƙaruwa yake ko raguwa yake yi raguwa yake yi to idan biyar da sha biyu ne can muna da awa goma a hudu da arba'in a yanzu karfe biyar muna da hudu da minti ashirin ah, biyar muna da awa goma da rabi da minti biyu awa goma da rabi da minti biyu a raba gida shida kuna gida ke ko idan ka raba gida shida waɗannan awa goma da rabi ɗin ka raba su gida shida to sai ka ɗauki lissafin ƙarshe shine lokacin da za a kira sallar ba, kiran sallah na farko قال رحمه الله فأما غيرها amma wata sallar da ba ta asuba ba sallar azhar sallar la'asar sallar magariba sallar lisha sallar asuba sallar juma'a fa amma ghairuha amma wata sallar da ba ta asuba ba min as-salawati daga cikin salloli fa inna lalle mu in ji malik ibn anas lam naraha ba mu ga magabata ba yunada laha suna kiranta illa ba da an yi shilla waktuha ba ce sai bayan da lokacin ta yi shiga ba wata sallah da ake kira sai bayan lokacin ta yi shiga ya shiga in dai ba sallar asuba ba ita ce kadai ake kira kafin lokacin ta ya shiga kuma bayan lokacin ta ya shiga sai an sake kira wadace da ke ko bayan lokacin ya shiga sai an sake kira قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب يؤذنه لصلاة الصبح فوجده نائما فقال الصلاة خير من النوم فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح قال وحدثني أم مالك وبيد الله بن يحيى الليثي يجي تشوا وحدثني أم مالك كما إمام مالك ابن أنس يا قرأت دني أنه لليش مالك balaghahu bayani ya zo masa annal mu'azzina lalle ladan mai kiran sallah ja'a ila umar bin khattab ya zo wurin umar dan khattab yu'zinuhu li salati subh yana ce mashi sallar asuba tayi kamar mutane sun taru kenan fa wajadahu na'ima sai ya samu umar ibn khattab yana bacci fa qal da ya same shi yana bacci sai shi ladanin yace as-salatu khairu minan nawm a daidai wannan lokaci ba wai tashin shi ba ya ce tashi tashi tashi tashi lokacin sallah ya yi ko ya buga min kofa a a cewa yi as-salatu khairu min an-nawm Allah fatan kun bai wannan fa amarahu fa amarahu Umar da Umar ya ji haka sai Umar ya umarce shi an yaj'ala fi nida'i subh ya sanya wannan kalmar as-salatu khairu min an-nawm a sallar asuba kun gano kana yanzu idan ana magana kan tarihin as-salatu khairu min an-nawm tarihin yana koma zuwa ga yana kenan sai na Umar Umar ibn Khattab ba fatan mun ne mutum sai Ibn Abdul Barr yake cewa gaba ɗaya wannan ruwayar ta Malik tana cikin ruwayoyin da gaba ɗaya ba su kai labari saboda labarin as-salatu khairu min an-nawm tarihinsa ba yana tsayawa bane zuwa ga Umar ibn Khattab yana cikin lafuza na kiran sallah da suka tabbata tun zamanin manza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma da riwayoyi tabbatattu riwayoyi ingantattu daga cikin riwayoyin akwai makamancin irin wannan ruwaya din cewar ladani ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana bacci sai ya faɗi as-salatu khairu minan nawm sai manza Allah sallallahu alaihi wa sallama yace da shi ya sanya ta a cikin sallah ina ba ta mun fahimci wannan ke ko قال وحدثني أما وحدثني عن مالك قال وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء للصلاة قال وحدثني يحيى وحدثني يحيى عن مالك yace yahya ibn yahya al-laythi ya karanta da ni wannan kuma daga malik ibn anas inji ubaydullah ibn yahya al-laythi abu marwan ke kun ga muna karanta riwayar ubaydullah ko tariqar ubaydullah ibn yahya al-laythi an yahya ibn yahya al-laythi am malik ibn anas ina ba ta mun fahimci wannan da ke ku amma fa ta karatu fa kar mutum idan ce tariqatu kaza yace a'a ɗariƙar tara suke na ake wadda sun yi ya an malik an amihi daga baffansa daga baffan malik baffan malik shi ne ya karanta da shi wannan hadithi? in an ce baffa shi ne wan uba ko ƙan uba kun lura da ke ko ina an ce khan shi ne wan uwa ko ƙan uwa shi ne khalu wan uwa ko ƙan uwa am wan uba ko ƙan uba ɗan uwan uba shi ne am dan uwan uwa shine khal yar uwar uba ita ce amma yar uwar uwa ita ce khala kuna ji da ke ko to imam malik ibn anas yayi wannan hadisi ne daga wurin dan uwan babansa kamar yadda bayani ya gabata dama malik ibn anas gidan gidan malinta ne gidan gidan malinta ne sosai da sosai to amman nasa shine abu suhaib bin malik abu suhail ibn malik kaga malik ibn anas ibn malik malik ibn anas ibn malik kaga shi malik waye baban shi kenan anas ibn malik ba anas ibn malik sahabi ba ku lura da kyau ba anas ibn malik khadimu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba to anas eh, malik ibn anas ibn malik sai kuma amini shine suhail ibn malik wanda yake sunan amini din nafi sunan amini nafi kenan kaga malik shine kakan malik kenan malik shine kakan malik domin malik ibn anas ibn malik kullum da ke ko anas ibn malik nafi ibn malik sai nuna mana da nafi ibn malik da anas ibn malik ba mahaifinsu guda kenan sai zamana anas shine ya haifi malik sai zamana malik yanzu ya zama a na anas mina sulbi minasulbi mina sulbi malik ya zama a na nafi domin dane ne na ɗan'uwansa ba waladuhu ne mina sulbi ba isa za ga tahrif din idan aka zo babin gado sai a ce waladuhu mina sulbi domin ɗan wanka ko ɗan ƙaninka, ko ɗan yarka ko ɗan kanwarka ko yana ce da kai baba ba lura da kyau ko yana ce da kai baba duk da ba kai ka haife shi ba to an ammihi daga babban malik shine abu suhail baban suhail ku lura ammihi babbansa abu suhail baban suhail har yanzu dai sunan bai fito ba ku lura da kyau ku har yanzu sunan bai fito ba sai malamai suka ce sunan shine nafi' Nafe sunan shi kenan Nafe ibn malik wanda ya rasu shekara ta 140 ko bayan shekara ta 140 bayan hijira mana shekara ta 140 abin da ya gaba ya rasu mana bitof ba iya gano shi shekara 140 bane ko 141 ko kuma kaza ne amma da sun ce bayan shekara ta 140 Allah ta'ala ya mai cikawa an abihi daga babansa baban nafi baban abu wa kenan مالك kakan malik ya قال شي shi yace وكنا شي كاكن مالك ما شيئا ma a'rifu shay'an ban san wani abu ba a daraktu alaihin na cikin abin da na riski mutane akai illa nida'il salat sai dai in za a yi sallah in za a yi sallah a kira sallah ba mu san wani abu ba kuma da in mutane sun taru ko ana so a tara mutane a yi waɗansu lafuzan ko a yi waɗansu abubuwa a ce jama'a sun taru ko a jaddada alwala ko kuma sallah sallah sallah sallah ko wani jinkiri ya ji ana yi kun gano wannan da kyau duk wasu lafuzan da duk wasu al'amura ba mu san da su ba tun a wancan zamanin in ji kakan malik kenan kuna ji ke ko in ji kakan malik kenan ya ce ba mu samu mutane ba face mun same su in za su sallah suna kiran sallah ne babu wani abu da ake ko a zauna a da ake sai an je an kira mutane a zo a yi sallah ko kuma sai an ga dama a yi sallah ko sai lokaci ba abin da muka sani shine illan nida a shi shine a kira sallah kuma sallah ɗin nan ba ƙaramin al'amari ba ce ita ce biyu na biyu ita ce ta biyu a shika-shikan musulunci bayan mutum ya musulunta babu wani abin da yake sallah bayan mutum ya musulunta babu wani abu da yake sallah saboda haka mu bambance sallah ba gargajiya ba ce ba al'ada ba ce kasan abin da ya sa mutane sun dauki al'adunsu na yau da kullun kamar sa riga in ya ga dama yau ya sa wannan ko kuma ya ga tayi da jiri ya da ya ce eh, ba ganewa za a yi bai saka to sallah ba haka bane da zai dauka cewar yana da daman yayi ta anjima yayi ta sai gobe ya huta ma yau gaba daya sallah ba haka take ina fata kun mai kyau da kyau abin da zai nuna maka haka sai ga mutum bai damu ba dan yaran sallar idi ba abin da ya dame shi amma kuma bukukuwan sallar idi sai kwana uku yana yi saboda haka ma da zai tafi sallar idi din sai ya dauki tsohuwar rigar shi ya sa sai da ya dawo ya ɗibi girki tukuna sannan ya ɗauko ɗinkin ya sa ina fatan gwamnati wannan kuma wai sunan wannan ɗinkin ɗinkin sallah sunan shi ɗinkin sallah amma bai damu ba da ya tafi zuwa masallaci da sai sa kowace zaka mu kiyaye sallah ba al'ada ba ce a zahar la'asar magariba isha asuba ba al'ada bace ce mutum zai ɗauka in ya gada ma in ya gada ma ya wuce wallahi zunubi ne mai girman gaske idan mutum ya kuskure ya bar sallah ta wuce an tambayi muhammad bin salul usaini suka ce mutumin da ya bar sallah yace duk mutumin da ya bar sallah babu siɗi, babu saɗaɗa babu wani dalili haka kawai ya ba sallah ya daina sallah to haramun ne haramun ne in ya mutu yan uwanki su fito da shi su gabatar da shi gaba a kuma musulmi a sallah ce haramun ne abin yake wajibi a kan yan uwansa shi ne su ja shi su ɗauke shi abu ko a wani abu su kai can nesa da gari sai su samu daji su binne shi a ciki ba kafani ba ko ba kafani ba ko haramun ne mutum yan uwan shi sun san baya sallah kawai ne dan yana da sunan musulmi dan yana gidansu kawai kawai dan ya mutu kawai su dauko su kawo shi gaba al'ummar musulmi haramun ne wannan daga wallahi sallah ba karamar al'amari ba kar mu dauki sallah wata al'ada ce da in mutum ya ga dama in in ya ga dama ya yi in yana da wadansu hidindimu so zai iya gabatar da hidindimun sa kafin ya zo yi sallah yana da hidindimun aure ne yau ake daura mashi aure ko matar shi ta haihu ko ana gidan biki ko dai suna ta hidimar jarabawa ko abokinsu yana aure kun gane magana ta da ku zo da aka dubbatin sallah an ajiye ta wallahi ba karamin masifa ba ce mutum ya ajiye sallah in dai za ga ana magana kan kiran sallah magabata sahabbai da tabi'ai yana suna cewa ba abin da muka sani sai kiran sallah in za a kira sallah to wallahi sallah ba karma al'amari ba ce kuma duk yadda mutum zai yi ibada duk yadda zai yi ibada wallahi ya tashi tsaye ya dora ma kansa wajibi ne sai ya yi ta yadda magabata suka yi ta tunda malik ibn anas a zamanin sa fa abubuwa sun fara cewa fa shi ya zai kike gane yake kawo waɗannan asar din a zamanin sa yana cikin atbawu tabi'in amma abubuwa sun fara canzawa ina ga yau shi yasa kaga ya kawo wannan asar din na kakansa da yake cewa ma a'arifu shay'an mimma adaraktu alaihi nasa illa ni da salam ba abban san wani abu ba da maka riski sahabbai a kai da maka riski sahabbai a kai sune annas muka riski sahabbai illa nida'an salam shine in za a yi sallah a kira sallah to man duk wasu lafuza da za a kawo a yi za a yi kaza babu shi da kan za ka ibada ka yi ƙoƙari ga gaya magabata na farko suka yi ta idan aka ce magabata na farko su ne sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'ai su ne almutaqaddimun su ne ashabul qurunil mufaddala sahabbai ne sun yi karatun nan ne gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa tabi'ai sun yi karatun ne a gaban almajiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa atba'u tabi'in sun yi karatu ne a gaban almajiran almajiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam raka sai ake قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع المشي إلى المسجد قال وحدثني عن مالك ya ce imam malik ibn anas ya karanta da ni wani in ji ubaidullah ibn yahya al-laifi an nafi'in daga malamarsa shine nafi'u maula ibn umar nafi maula ibn umar wanda ya rasu shekara ta 117 anna abdullah ibn umar lalle abdullah ibn umar dana umar ibn khattab wanda ya rasu shekara ta 73 bayan hijira sami al-iqama ya ji iqama ya ji an tada iqamar sallah wa huwa bil baqi a lokacin shi abdullahi bin umar yana makabartar baƙi albakai wal gharqa makabartar bakai tana wajen masallaci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana jin an tare sallah fa asra al mashya ila al masjid sai ya ƙara sauri zuwa masallaci kuna ji da kyau ko mun yi kuma hadisi a baya cewar idan kun ji kiran sallah ku tafi wala ta'atawa wa antum tas'un karku tafi kuna fallewa a guje ina fata mun gano wannan da kyau sai malamai suka bambanta tsakanin sauri da gudu shi sauri sauri kuma shine ƙari kaɗan akan abin da ya shafi tafiya kullum da kyau ko ba sai an ce kai wani lafiya yake gudu daga sai a bambance albaqe makabarta ce da ke wajen abin nan yanzu tsakanin baƙi abin da masallacin manzo Allah da wuce hanyar siyasa iya ci haka wanda yake babban mota za su iya wuce eh ko sun samu juna masallaci ne ya yi haka ita ma ta yi haka saboda ka lura da kyau ita ce makabarta ta farko ba kuma har yanzu ana binne mamata a ciki ina ga na ga binne su abu huraira su aisha radiyallahu anha su usman su umar a ah, umar yana masallacin ma'aikata su Usman din na aka binne su قال رحمه الله عز وجل باب النداء في السفر وعلى غير وضوء قال رحمه الله باب النداء في السفر babi na biyu kenan babin da yake magana kan abin da ya shafi kiran sallah a halin tafiya shin kiran sallah a halin tafiya akwai shi ko babu ɗaya kenan in akwai shi wajibi ne ko ba wajibi ba ne ina fata mun gano wanda ke ina biyu in akwai shi kuma ya lafazin suke uku kenan da dai sauran waɗansu abubuwa da suka biyo baya wa ala khairu hutu kuma shin ya kiran sallah yake idan mutum ba shi da alwala sai ibnu abdul bar yake cewa kamar da zurqani ya kawo a wannan tarjamar a wannan tarjamar ba a kawo maganar kiran sallah da alwala ko ba alwala ba suka ce ma riwayar yahya ibnu haya al-laifi ita kaɗai ce take da babu da fi safar wa ala ghairu amma sauran riwayoyi babu da fi safar babu da fi safar babu kiran sallah a halin tafiya riwayar yahya ibn yahya al-laiti ita ce take da kuma da wa ala ghairi kaga sai nuna mana arwayar yahya ibn yahya al-laiti tana da matashiya guda biyu babin yana da matashiya guda biyu matashiya ta farko ne da fi safar matashiya ta biyu babu nida'i ala ghairi wudu قال حدثني قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال ألا صلوا في الرحال ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول ألا صلوا في الرحال magana da nan gobe ne na ga wani dai ban ga sauran ba qala haddathani yahya an malik yace yahya ibn yahya al-laythi ya karanta da ni wannan daga malik ibn anas qala haddathani yahya qala yace shi wa kenan ubaidullah bin yahya al-laythi yace haddathani yahya an malik to ina qala din yake na ga akwai qala din eh eh eh yace muqaddam kullu da ke ko qal yace qala haddathani yahya an malik ubaidullah bin yahya al-laythi rawil muwatta kenan wanda ya rawaici muwatta daga wurin yahya bin yahya al yace haddathani yahya an malik yahya ibn yahya al-laythi ya karanta da ni wannan daga malik ibn anas an nafi'in daga nafi' maula ibn umar an abdullahi ibn umar lalle abdullahi dan umar azzana bis sala ya kira sallah kullu da ke ko ya kira sallah ashe kiran sallah ba aiki ne na mara aikin yi ba ko abin da mutane suka dauka ku lura da kyau mutane suna da harshe akwai harshe na magana wannan kenan akwai kuma harshe na yin magana shine ai shiru shirin da suka yana alamta wani abu ko kin yi da suka yana alamta wani abu kun lura da ke ko in ka lura da kyau halayyar mutane sun ɗauka kiran sallah wani aiki ne na mara aikin yi inda za a yi bakon malami sai ka ga an ce ya ba da sallah ba ka za an ce kira sallah sai ana kafa mana aiki kira mana sallah sai ga ana kamar shi kuna jina da kyau tsoraka dole mu yi review din tunaninmu kiran sallah ba aiki ne na mara aiki ne ba shi ya sai ga an za ka ga an sa wani dattijo shi ke kiran sallah eh, karasa ma da yake cewa a cikin kiran sallah a ba shi ne kawai da ko zo nan inda ka faɗa yana kiran zara yana na ga abu ya dena sai ce mishi a uzbin mun sai ta an ga cewa zan je wai yake cewa a unguwarsu wai lada ya ga ladanin da yake kira musu sallah kuma ya zo ya dena sai ya same shi ce ya ladan ya kai da kiran sallah sai ce wai an gaya mashi in jiwa kenan wai an gaya musu cewa ladan baya arziki subhanallah subhanallah subhanallah eh to kun ga kenan magana da nake faɗa cewa mutane sun ɗauka ladanci aiki ne na mara aiki har ma ga abin da suke cewa wannan laifi ne wannan kuskure ne eh eh ko mutum zai mutu a'a saboda haka gaskiya mu ɗauka abdullahi bin umar ku ji abdullahi bin umar azana bi sala ya kira sallah shi ne ya kira sallah shi ne ladanin ya kira sallah ina san kun bai jana da kyau ina son mu gane ba mun fada a baya eh, yadda ake da dalile na falala kiran sallah babu su babu dalilan babu rabun su babu fulus din su kai babu sudus din su na abin da ya shafi falalar liman har yi zama ma yi wasu wasu suka ce liman ya kira sallah don ya samu wannan falala amma dai falala ce to ladan da yake da ita shi dai liman da yana jin cewar shi liman ne kawai amma ta taba karo da wani hadisi ce ga falala wanda ya bada sallah da gaba a cewa wai ladanci wai yana wai aiki ne na mara aiki wannan kuskure ne Allah ta'ala ya sauke Abdullahi ibn Umar ne ya kira sallah Abdullahi ibn Umar shine ya kira sallah fi lailatin a wani dare zati barji, daren yana da sanyi sanyi wa kuma akwai iska akwai iska sosai da sosai so idan kana kasashen larabawa ko kana yankin da sahara yake in an faɗi cewar rish iska za ka tabbatar akwai iska mun bai ci wannan da ke ko amma in kana yankin da bai yi kusa da sahara ba in aka ce iska sai ka ɗaukar guguwa an samu lokacin da kusan an yi kwana uku jirgi bai sauka a khartoum ba babban birnin kasar sudan jirgin sama bai sauka ba kwata-kwata saboda jirgin saman baya ganin ƙasa baya ganin ƙasa eh saboda iska ta yi iska kuma kalwar iska ai jaci to fitilar shi mai jiki jaci in yi haska ta cikin ja ba zai yi ba abin da zai ke haskawa cikin duhu cikin dare duhu baki ne to in ya haska fitila sai ya sai ta hasku to amma ga karfi na guguwa inda muke karatun allo a kowace iska da aka in ka daga hannunka haka ba za ga hannunka ba ƙwarai da ranar wayar da dare ba in ka daga hannu haka ba za ka na haka mafinci wannan da ke ko ko a jidda bara an yi wata iska ai bayan yin wannan iska da kwana biyu zuwa uku ne aka sami sukotun rafi'a wannan abin da ɗin ya faɗo na ka'aba wannan karfen nan da ya ƙugiyar nan da ta faɗo ai ya haɗu da ruwan sama ne da iska mai ƙarfin gaske akwai iskar da ake a jidda za a an ka ɗaga hannun ba za a gani ba duk motoci da suke yawo mai da suka sa tunu. iska ina fatan kun fahimci wannan da kyau ko so duk mutumin da ke kusa da sahara idan ya ji an ce iska to ba za ka fahimci ba za ka fahimci ba za fahimta ku ta iska ba za ta zo ɗaya ba amma wannan da kake ganin ta fa an riga mutu Allah ta'ala ya sau Abdullahi bin Umar ya kira sallah a dare da yake akwai sanyi sosai da sosai daya sanan na biyu kuma ga iska faqal da yazo a kiran sallar sai ce ala ku masallata ku saurara sallu fi rihal ku yi salla a ku sun maƙal sannan sai ce inna rasulallah sallallahu alaihi wasallam lalle ma'aikin Allah su kira da amincin Allah su tabbata a gare shi kana ya amurul mu'azzin ya kasance yana umartar ladani idza kanat laylatun barida idan dare ya kasance mai sanyi dare mai sanyi za su yana akwai ruwa ya ƙul ya ce ala sallu fil ku saurara kowa salla a gida eh a to ba ya iso masallaci ba ai aikin da ke kan ladan wallahi ba karamin aiki bane ku lura da kyau yace ina zai sallah ai ya iso masallaci ka duba ga zaka ji dare yayi dare ruwa yayi ruwa ruwa kawai aiki sai ka an danno kira sallah kai kuma za zama mala'ika ne iya kira sallah ba mutum ne yake kira sallah wallahi ladanci ba karamin aiki bane ba karamin aiki na alkhairi bane ɗaya daga cikin fassarorin waccan ayat da ke eh, suratul fusilat wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani min almuslimin cewar wannan shine ladan ɗaya daga cikin da suka fassara suka ce ladan kenan shine man ahsanu qawlan ai ba wanda ya gashi magana tun da yace ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah mimman da'a ila Allah yace hayya ala salah hayya ala salah wa amila salihan kuma kowa ya san kiran sallah aiki ne na kwari wa qala innani min almuslimin tunda yace ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ɗaya daga cikin tafsirin wannan aya daga aladinci ba karma aiki bane ga sanyi iya sanyi ka lallaba ka lallaba jikije ka baka lallaba ba ka sake janyo wani abu ka tashi ka da dauko babban rigar ka sake sawa ko sai ka ji dan mai kiran sallah ina fata mun fahimci wannan to abdullahi bin umar yake cewa ma yake allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya ce annan abubuwa guda biyu aka faɗa ko guda uku laila dare nau kenan ɗaya Zatu, bardi biyu wa maqari a wa rihi uku ina fata wa maqari hudu tunda ya ce fi lailatin za bardi wa rihi na an fada uku nan kuma yace idza kana lailatun baridatun zatu maqari kuna jira da ce ko ya nuna kenan duk a gaba ɗaya ruwayoyin in ka tara dalilan da yake sawa ake faɗan wannan shine laila da dare a cikin dare ake sallah ake faɗan wannan ma'ana kenan a wani salloli magarib da isha da asuba magarib tana cikin sallolin dare to da bayan rana ta fashe shi sa ma ake hada ta da magariba da isha saboda almafa kuna ji da ke ko magariba da isha da asuba duk da ita asuba tana cikin sallolin safa ne ɗaya kenan na biyu dole daren kenan ba a yi da rana kullum rana kyau ba a yi da rana akwai wasu da suke makarsa fatawa ana ruwa sai suka hada azhar da la'asar kare ko anan nan ne. ruwan sama ake sosai sai suka hada azhar da la'asar wai suka ce tun da dai an hada magariba da isha mai jihana a hada magariba a hada azhar da la'asar kaga sun waka su fatawa kenan duk mutumin da iya kan fatawa haka bai dinga kasance Allah ya sauri. ba a yi wannan duk malamai sun ce ba a hada in dai a malinta ne in dai mutum ya karatu gaban malami to sun ce ba a hada a zahar da la'asar wai ta sanadiyar ruwan sama wana shi da ce ko ɗaya kenan na biyu mu dawo karatunmu daren ya zama bard akwai sanyi to dole sai an samu bardun wa matsarin ko bardun wa resh sai an samu biyu diga ko kuwa a'a wasu ka ce ɗaya ma ya isa in aka samu matsar kaɗai lailatu za tu matsarin ya yi lailatu zatu bardi yayi lailatu zatu rishin yayi kuna ji da ke ku saboda haka dare ne ladan ya fahimci cewar kai yau din nan fa ana tamfasa sanyi sanyin yau yana da ƙarfi ba wai damuna bane sanyi ne kawai zunzurutun sa in ya zo kawai sai ce ala sallu fi rihal kullu da ke ku ke na yanzu sai ka tashi ke sallaka a cikin daji kenan sai yana sai ka sake lulluba to sai malamai suke cewa a yaushe zai faɗi wannan maganar kuna ji da kyau sai suke magana biyu magana ta farko zai faɗe ta ne a makwafin hayi alasala a makwafin hayi alasala mana in ya zo inda zai ke hayi alasala hayi alasala sai ce ala sallufin rihal ala sallufin rihal kun lura da kyau ko wasu suka ce a'a bayan ya idan da kiran sallan ne sai kuma ya ce ala sallu fil rihal kuna ji da kyau ko magana nau kenan magana biyu wasu suka ce a'a to in ya ce hayya ala sala ai kuma yanzu ya dora maka zuwa masallaci sai waɗanda suka ce zai faɗi ta zai faɗi a sallu fil rihal a ƙarshe ne suka ce wannan a yanzu zuwan masallaci ya zama istihbab ya zama istihbab shi sa ma qur'ani ce duka biyun ta isa duka biyun ta isa in wannan ladan ya ce sallu fil rihal amma kuma kun hayya ala salah yi in ko sai da ya gama kiran sallah ne ya ce sallu fil rihal yayi ina fata mun fahimci wannan da ke ko ka ga batun mutum ya ce maka to ai su malikiya su ne ba su taso ba tun ne zai na masa rasa ko ba shi ke nan ba amma ko mun ina ba ta kun gane wannan da ke ko to lada ne sai a ji in dai an sa an yi ruwa sosai ko ruwa ya yi ruwa sai ku ce ala sallu fi rihal kullu da ke ko in kuma ka da ladanin ya ce hayya ala sala a ƙarshe kuma ce sallu fi rihal to zuka na da zaɓin ka tafi makaranta yanzu ba ana magana ne kan dalilin da zai sa dalilin da zai sa sallar jama'a sallar jami'i ta fada a kanka shi ne fa ake magana dalilin da zai sa karar sallar jami'i ko sallar jami'i ya fada a kanka shi ne ake magana yanzu ruwan sama dare da ruwan sama dare da iska dare da sanyi za su zama dalili na karasa sallar jami'i ina fata mun fahimci wannan da kyau kaga kwata kwata ba a kawo magana kwastomomi ba balle ka ce wai aika so jajibe rufe za ka hada azahar da la'asar da magariba da ishan ka dau gida kowace ta biyan wata kun gane magana ta da ke ko so da ka wannan duk ba ana magana dalilin da zai sa a shar'ance sallar jami'i a ce an dauke maka shi shine abin da ake magana qala da Sani an malikin an nafi'in anna abdullahi bin umara kana la yazidu ala al-iqamati fi as-safari illa fi as-subhi فإنه كان ينادي فيها ويقيم وكان يقول إنما الأذان للإمام الذي يجتمع الناس إليه قال وحدثني أم مالك إمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة يكشي عن نافع دقا مالما نافع مولى بن عمر أن عبد الله بن عمر للي عبد الله بن عمر كان لا يزيد على الإقامة يا قسم تبايا كان وأكن إقامة في السفر إلينا حالين تفيها in dai yana yana halin tafiya zai sallah to iqama kada yake yi baya ne kenan baya kiran sallah illa fi subhi sai dai a sallah asuba kadai fa innahu lalle shi shi wa kenan kana yunadi fiya ya kasance yana kiran sallah a sallar asuba wayu kim kuma ita da ta da iqama ya kira sallah ya da iqama amma a sallar asuba wa kana yaqul kuma ya kasance fatawarsa ita ce innamal azan ai kiran sallah bil imam alladhi yajtami'u an-nas ilayhi ana yin shi ne ga liman da za a taru a zo a yi sallah kuna ji da ke ko liman da za a taru a zo a sallah saboda haka sai malamai suka yi maganganu cewar, muna da ruwaya abdullahi bin umar ya kira sallah a halin tafiya muna da ruwaya abdullahi umar abdullahi bin umar bai kira sallah ba a halin tafiya kamar wacce ruwaya kenan wannan ya nan sai malamai suka ce ruwayar da abdullahi bin umar ya kira sallah shi ne shugaban tafiya ke nan tafiya ce ta ayari kun gane ayari tafiya ce ta jama'a da yawa ana tafiya da yawa motoci ne misali a yanzu a ce motoci ne kuka ayari na tafiya sai aka kira sallah sai aka sauke ku a wata wataƙila hotel ɗin gaba ɗaya da kuka sauka ku ne rabin waɗanda suka shafa a ɗakunan duka ko kuma kuna da yawa ne sai a zuwa kira sallah amma wuri ne kai kai kaɗai ne a wurin kai kai kaɗai ne a wurin ana kira sallah a matsayin ka na kai kai kaɗai bai hau kanka ba sai dai an ka kira yayi to na hadisin Abu Zar kun gani Abu Sa'id al-Khudri da makaranta amma yadda za a yi magana ya kiran sallar ya sallar da ba a kira mata sallah ba malai ai ba a kira sallah ba idan da mutane da yawa ne za a kira sallah in ba mutane da yawa ba sai an kira sallah ba saboda haka suka ce inda abdullahi bin umar bai kira sallah ba tafiya shi ce da yake shi shi kare inda kuma ya kira sallah tafiya ce ta mutane dan ya ce mal azan kiran sallah bil imam alladhi yajtami'u an-nas ilay annan shi ne ga liman inda za a taru duka kullun ko inda za a taru ko da ba musallaci ba inda za a taru a sallah sai kira sallah قال وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه قال قال له إذا كنت في سفر فإن شئت أن تؤذن وتقيم فعلت وإن شئت فأقم ولا تؤذن قال وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة ده هشام بن عروة واللي رسول كرا تقري ده أربعين ده أن أباه للي بابا هشام وكنا عروة بن الزبير qala lahu ya ce da ɗansa hisham kenan idza kun fi safarin idan ka kasance a halin tafiya fa in ita to in ka ga dama an tu'azzina ka kira sallah wa tuqima kuma ka yi iqama fa alta sai ka yi wa in ita in ko ka ga dama fa aqim sai ka iqama ba sai ka kira sallah ba wala tu'azzin ba sai ka kira sallah ba kun ga yana magana ne shi shi kadai idan kana tafiya kai kai kadai ba wajibi bane ka kira sallah in za ka yi sallah abin da yasa abdullahi bin umar yake kiran sallah a sallar asuba saboda kiran sallah a sallar asuba mun faɗa a farkon a darussan da suka wuce kira annabi kira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana bambanta gari na musulmi ne da wanda ba musulmi ba a kiran sallar asuba haka kira sallah don kira sallah asuba ya fi tafiya sosai da sosai don haka kira sallah to lalle ya nuna garin na musulmi qala yahya sami'tu malik yaqul la ba'sa an yu'azzina ar-rajulu wa huwa rakib qala yahya yahya ibn yahya alladhi yace sami'tu malik na naji imam malik ibn anas imam dar hijira yana cewa la ba'sa an yu'azzina ar-rajulu wa huwa rakib babu laifi mutum ya kira sallah yana kan abun hawa babu laifi mutum ya kira sallah yana kan abun hawa to yana kan abun hawa yana zaune ko yana tsaye Eh? to yanzu ne hukuncin kira sallah a zaune akwai bambanci tsakanin hukuncin kira sallah a zaune da hukuncin kiran sallah a kan abin hawa ku lura da kyau hukuncin kiran sallah a kan abin hawa yanzu kana abin kan abin hawa ka daɗa sama ku lura da kyau ko hukuncin kiran sallah a zaune yanzu ka daɗa ƙasa to kuma kullum a kiran sallah ana buƙatar sama ne shi ya sa har ake da manara lokacin ake da wani dandamali da ake hawa domin a kira sallah a da kafin su fiku su su bayyana ina fatan kun fahimci ni da kyau so daga babu cin karo asali shi ne a kira sallah a tsaye dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya da bilal ya ce da shi um fa'azin tashi ka kira sallah sai nuna ba a kira sallah a zama kuna ji da kyau ko balle a kunna kiran sallah a waya a ajiye wayar a a zaune a ƙara ma a kara ma nasu fika wannan ba a yi shi ba a yi shi in aka tambaye ka yanzu a zaune suke ko a tsaye da asali ba a yi to ana kiran sallah akan abu hawa qala da suni an malik na eh ko ko mota ce ko mota ce kana kan kana kan mota za ka kira sallah kana kan mota za ka tare iqama in ka tada ikama kana kan mota sai ka tsaye da motar sai ka fita sai ka kabbara takbiratul ihram Allahu akbar sai kuma ka shiga motar ka ci gaba da tafiya kana sallar ka قال ni an malikin kun bai ci magana za ka kira sallah kana mota za ka tare ikama kana mota ina ba ta mun fahimci wani da ke ko duk idan kai wannan sai ka sauka wannan dama mota ta ce ai sai ka sauka sai kai kabbarar harama an kai kabbarar harama sai ka hawa mota ka ci gaba da tafiya kuma kana sallah za mu zo darasin sana ka insha Allah alaikum salam duk za mu zo kan magana kuma gaba ɗaya ba wani magana kan kirin sallar sai dai kan sallar ake magana kuma من قال من قال وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول من صلى بأرض فلا صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك فإذا أذن وأقام الصلاة أو أقام صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال قال وحدثني عن مالك أنا كلا صلى أبو هوا سورة كم كلا أبو هوا كلا صلى أنا تاري كما مكان هكذا amma sallar farilla an fi so mutum ya tsaya in yi ta a dandamin ƙasa idan hakan ba zai yiwu ba direba ba zai tsaya ba kuma ga sallah ta ga sallah ta lokacin sallah ya kusa fita to sai ka sallaka akan abin hawa ana tafiya gashi inu ku kuka fuskanta ka ga ba alkibala ba ko sai ka sallaka dan yanzu ko dai lokacin sallah ya fita kullum da ke gogo muke sallah akan wannan kuma ka'ida ita ce ka'ida ita ce Allah bai dora maka abin da ba za ka iya ba gwargwadon igon ka kenan yin sallah a wani lokacin sai ka haka ko da motar kwace ko da motar kwace ya zama na inda kuka biyo dajin da kuka biyo akwai hatsari dajin da kuka biyo akwai hatsari kullum da jogo a yanzu daga nan an ka sauka hanyar makwa ka kama hanyar busa ai wannan dajin za ga ana cewa doka ne tafiya a ƙasa hukumomi sun hana tafiya a ƙasa an hana horn an hana kaza an hana kaza saboda akwai manya-manyan namun daji kada ka je ka yi horn ma ka firgita su akwai manya-manyan namun daji hatsari ne tafiya a ƙasa za ka ina kuma ka ce za ku tsaya ku to irin waɗannan dazuzzukan da motar ku ce ma an kuka ce za ku tsaya ku yi ku sallah akwai yan fashi akwai namun daji akwai kaza akwai kaza akwai kaza da ku ci gaba da sallah ku a cikin mota bayanai za su zo bayanai ku su zo bayanai haka mai jirgin sama sun tashi za su tafi aikin hajji in suka ce kafin su sauka iyakon na jidda lokacin sallah ya fita kuma gashi sun tashi a nan garin su lokacin sallah bai yi ba yan sana cikin jirgi lokacin sallah zai fita kafin su sauka shi ke na sai su sallah a cikin jirgi yau wanda ma ya su da cikin ya sallah ba ne wanda ya fuskanci an tambayi muhammadu al-amin shankiti kan haka yace kunna na abdullahi bi ardi wal ana na abudu fi sama'i dan ma ana za a yi sallar kenan za a tambaye shi sai a yi alwala mai sallah a cikin jirgi din wato ana sallah a cikin jirgi قال وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد daga malamin malik shine yahya ibn sa'id wanda ya rasu shekara ta 144 an sa'id min musayyab daga sa'id dan musayyab wanda ake shi annahu kana yaqul sa'id ibn musayyib ya kasance yana cewa man salla bi ardin fala duk wanda ya salla a daji bi ardin a ƙasa fala shimfiɗaɗɗiya ga tana a ƙasa daji sosai ya salla a daji shi shi gare kenan ko salla an yaminihi malakun mala'ika yana salla a damansa wa an shimalihi malak mala'ika yana salla a hagunsa kun yanzu abin da aka ɗora mana ku daban abin da aka ɗora mana in ba haka ba mutane biyu za su ya za a samu nawa kenan uku kun ga ciya ne an samu nawa ban ce an samu mutum nawa an samu masallata nawa uku liman a mutum da mala'iku biyu mala'ika ɗaya ɗaya kun ga inda mutane ne duka ayi liman zai wuce gaban ne kullum da ke ko amma takalifin su daban takalifin mu daban shi yasa zaka ga kuskure na malami yana kafa hujja da durkuso yana kafa hujjar durkuso yace ai mala'iku sun yi ma annabi adam sujada to da ganin wannan malamin sai kai ka bara ku kullum da kyau ko dan ba haka ba ai mala'iku takalifin su daban ai takalifin da ake yi wa mala'iku daban ba daga cikin takalifin su bane hukuncin da aka dora musu su dauko rai me hukuncin ɗaukar rai wanda ya kashe wani shi ne to mala'ika kuma ya ji mala'ika mala'ika ne masu gunda guna aiki shi kenan kuma daga cikin rayukan mahanna annabawa da manzanni ya dauka ka fahimci takalifin su ba? kullum da ke ko mutum ya ce zai kafa hujja da Allah ya ce wa sabon nan wasu kullum mala'ika su judu li adam shi kenan kuma wai shi ma a yi sujjada a wani haɗin guda ce sosai domin taklifin mala'iku ne daban taklifin mu kuma daban kaga nan sai suka mala'ika ɗaya a dama ɗaya a hagu fa'iza azzana idan kuma ya yi kiran sallah shi wannan masallacin wa a ƙama sallah ya yi iƙama aw aqam ko kuma ya iqama ma salla wara'ahu min al mala'ikati amsalul jibal mala'ikun da za su salla a sa mala'iku ne makamantan duwatsu amsalul jibal kar ka manta sayyid bin musayyib yana wannan magana ne a birnin madina kamar ka yana yana janyo hankalin sa ne da duwatsun da ke waɗannan wuraren za a ce mala'ika kamar dutsen feda eh zumarok na abuja wannan ba ne abin da hankalinka zai dauka ka lura da ke ko in ba haka ba ganin farko da anau salama yawan wasallam malaika jibrilu ai ya gan shi ne kada saddar ufuk ya toshe ko'ina ya toshe ko ina kullum ko ina ya juya sama shi yake kallo kawai shi sa bai ga malaika jibrilu a cikakkiyar halittarsa ba sai a mi'raji domin can ne sararin da zai iya daukar girman malaika jibrilu amma wannan tsarar na duniya ba zai ɗauke shi ba kun gane magana ta da ke kuma wancan sararin ne zai dauki saboda ai kaga fadin duniya gaba ɗaya ba ba wai shine ya halitta Allah mafi girma ba ai ana maganar halittun Allah ba ai duniya ba ta zama ita ce mafi girma ba ai ka kallaci ma Najeriya kar ka kallon 50 by 50 da kake so za ka siya sai da ba ha kallaci Najeriya sosai ko Afirka Najeriya ba ita ce kasa mafi girman fadin kasa ba ai akwai gaba da ita kun lura da ke ko balle afirka gaba ɗaya continent ne balle kai magana ga magana kaza ta so da haka mu kiyaye kiran sallah yana da fa'ida sosai ka kira sallah ka da iqama ba kai gare kake sallah ba mala'iku ne manyan mala'iku suke sallah tare da kai amma za ga manomi ya tafi noma ko makiyayi ya tafi kiwo ba ruwan shi mutane sun dauka cewar wai in ya bar gari ba ruwan shi da sallah in yana sallah to in yana gari in ya fita gari hukunce hukunce sallah sun faɗa kansa wannan kuskure ne kuma laifi ne da fata Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ya tsare wa cika subhanakallahu wa bihamdika ashhadu duka shara Allah da anta ta wa atubu ne wa alaikum salam wa rahmatullah eh, akwai ba bambanci ce wa haddasa da haddasa babu wawun wana ce da ke in ka lura da kyau haddasa ni yana zuwa a farkon babi ne haddasa ni yana zuwa a farkon babi hadisin farko na babi kamar babu qadari suhuri min nida qala haddathani shine hadisin farko a babu amma hadisi na biyu haddathani a akan wancan kenan galibi haka yake zuwa yau wa alaikum salam ah, kiran sallah na as-salatu khairu minan nawm a kiran sallan farko ake yin shi ko a kiran sallah na biyu asar da suka zo suna magana ne akan salatul fajr salatul fajr salatul subh salatul fajr salatul subh ina fata mun fahimci wannan da kyau saboda haka dalili ne mai karfi kiran sallah as-salatu khairu minan nawm a kiran sallah na biyu dalili ne mai karfi ni harkar mu gaskiya tana buƙatar mu sake mata karatun tanansu a kullum a kullun abin da mu muka ɗauka shine saba ma abin da muka samu mutane a kai shi inda ko yana da kyau ko ba shi da kyau dai mu saba musu sai muka ɗauki wannan shine sunna ba wai mu saba musu a abin da yake ya saba sunna ba ni daidai da su akan abin da ya daidai da sunna ba ina fata mun fahimci wannan da kyau sannan kuma akalla ka ce mas'ala ce khilafiyya matsala ce khilafiya abinda karin jayar ta tunaninka shine kuma wani zai rinjayar da sabaninsa ta tunaninka ana fata mun gano wannan da ke ko amma dai gaskiya dalilai kamar yadda Muhammad Mukhtar Shinkiti ya faɗa ita dalilai na kiran sallah a salatu khairu minan nam a kiran sallah na biyu dalilai ne masu ƙarfi asali masu suka fi inganci a kiran sallah na biyu ina fata mun fahimci wannan da ke ko amma nan sai da shi kiran sallah na na farko wani zai mai da shi kiran sallah na farko ne ma bai san dalili ba kawai da ya ana kiran sallah kawai da ya lura ire-iren su kiran sallah a na farko suke yi kawai suke yi a na farko bai san mai dalili ba ina fata mun fahimci waɗannan akwai waɗannan masalin gaskiya da yawa da suna buƙatar a yi nazari a kansu idan mutane suna kan al'amarin da yake ya yi daidai da sunna ɗaya kenan ko kuma eh yana da dalili mai ƙarfin gaske ko da a wurinka ba shine mafi inganci ba amma dalilin yana da ƙarfi ba sai an taɓa su ba kamar yadda kake ganin saɓanin haka shine mafi inganci a wurinka haka wani yake ganin saɓanin naka shine mafi inganci saboda matsala ce khilafiya matsala ce far'iyya tunda ba wai ana saɓani ne akan shin akwai as-salatu khairu minan nawm a kira sallar asuba ko babu ba ba a kan shi ake sabani ba ana yi ne akan na biyu ne ko na daya akan haka ake sabani ina fata mun fahimci wannan da ke mhm. wa alaikum salam wannan kuma wani wani daji ka dauka ai ni na maka maganar nasi wani wuri ta nufa kenan nasoshi da suka zo shi ne kan abin da ya shafi kira sallah kaza kira sallah kaza in ka ce ka biyo ta wannan in ka ce ka biyo ta ibn ummu maktum ne yake ko bilal ne yake yi to ai akwai ruwaya da yake cewa tsakanin kiran sallan wannan da wannan bai wuce wannan ya hau ba wannan ya sauka wannan ya hau wurin lokacin da wannan yake hawa lokacin wannan yake sauka a zahirin hadisi kenan in ku an biya maka shi gaban malami to ba haka ne zahiri kuna ina fatan kuna jina da ke ko saboda haka idan ma ya zama yana da ihtimal to ya ma fi kowanne karfin hujja duk abin da yake da ihtimal to ba za ka lizumta ma wani ba da ƙa'ida ce idza tatarraqa dalil ila al-ihtimal saqata al-istidlal idza dalil ila al-ihtimal saqata al-istidlal duk dalilin da kake da shi in dai zai iya daukan wannan fuskar to kenan zai iya daukan wannan fuskar to ba za a hujja da shi ba sai dai a samu wani dalilin da zai dauki fuska biyu ba ina fata mun fahimci wannan da ke ko sanan waɗannan matsalar duk da na so in yi magana ɗazu zai na na yi na nata da muka zo daidai a salatu kayan mana nan na nan ba sa zan yi magana sai na kauce mata eh za mu samu lokaci a darasi na gaba za mu yi wannan magana ta asalatu kai nan nan eh. eh ladanai sun sanye da suke yi ladanai sun sanye da suke yi saboda in har ya zama na zai iya cutar da shi zai haƙura in ya san zai iya cutar da shi wannan tafiya cikin ruwa zuwa zai iya cutar da shi zahiri sai ya haƙura kuna jina da kyau ko amma dai ta da gaskiya na mamakin lada ne wallah za ka ji ana kira ana ruwa irin ka da sun kira sallah wannan fata ne na gari wannan kuma fata ne da ake bukatar al'ummar musulmi su cajirce a kai eh. kan magana wa salam eh. ah. ai gaba ɗaya an yi bada na dare ne ai na dare ake magana na dare fi lailatin zati fiye fi lailatin zati mafarin ware a lura da ke ko duk na dare ake magana bai magana na sawo ba magana azhar da la'asar ba Eh. za su kira sallah ko mutum da ya an ce zai iya kira sallah za su iya kira sallah wa salam shi tabi'i ne duk da akwai magana kan tabi'ancin din shi Abu Hanifa wasu ce ya ga sahabi wasu ce bai ga sahabi ba in ya ga sahabi ya zama tabi'i in ya ga sahabi ya zama tabi'i saboda ya rasu ne ya rasu ne shekara ta 150 fannu umman muqamin wa qaqul li maliki wal shafi'i jurrun wa rumli min hanbali so ya rasu shekara 150 shekara da aka haifi imam shafi'i kenan abu hanifa ba ya rasu shekara ta 150 ba da hijira ma'ana shekara da aka haifi imam shafi waɗanda suka ce ya ga ya haɗu da sahabbai to haka yanzu ya nuna yayi ya nuna tabi'i ne kenan kun lura da magana ko? na a sai ya haɗu da su shi ya sa kai kaga ake cewa wanda tabi'i ne yi zamani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hmm? eh wanda tabi'i ne yi zamani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sarkin Abasha. saboda ya haɗu da sahabbai bai haɗu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya haɗu da sahabbai kuma manzan Allah ne mai sallah wa zo kwakwalwa kenan ko a ce wanda tabi'i ne manzan Allah ne mai sallah ba shi da asalin ne mai salatu ghaib ba shi na jayi sarki habasha ne neto ɗinka ya dauki yawwa wanda sahabbai suka hijira zuwa gare shi yawwa yawwa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka